wannan baiwar Allah da ake gani mijin da take aure mijin da take zaman raye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi shine mata sai jin cewa aure sunna ce babba da ya kamata a killace shi ba wasan kwaikwayo bane ba drama ba yadda mijina ya min dukan kawo kadan na daukar mai naira 500 Dadi Lola ya yi kaca-kaca da Bado kan rungumar matarsa a TikTok. Labari da ɗumi-ɗumi a halin yanzu shine wata baiwar Allah ta bayyana cewa mijinta yayi mata dukan kawo wuka. kan saboda ta ɗauka masa naira ɗari biyar a cikin kuɗinsa lalle wannan abu da ya faru ya tayar da hankalin al'umman tiktok inda a yanzu ake ta cece kuce kan wannan lamari wasu na yin alawade da wannan mummunar ɗabi'a da mazan yanzu suka ɗauko na ɓatawa wa matansu fuska da duka da kuma sauran cin mutuncin da bai dace ba lallai wannan abu sai dai mu ci allah ubangiji ya kawo sauƙi domin kuwa abun ya fara fin ƙarfin al'umma abubuwan da yake rikicin cikin gida na gidan mazaje da kuma matan aure ya fara bankaɗowa izuwa kan titin tiktok inda halin yanzu ne aka fara bankaɗo munanan abubuwan da ake yi to ma sauraro ga nan bidiyon sai ku gane wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe assalamu alaikum kamar yadda ake cewa gani gaba ne ya isa wani jin tsoron Allah wannan baiwar Allah da ake gani mijinta take aure mijin da take zaman raye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi da shi shine mata wannan aika aika kamar yadda ta faɗa bai sauke haƙƙin da Allah ta'ala ya dora masa nata na ciyar da ita ba bayan ya dawo gida ta buɗe motarsa ta ɗauki naira ɗari biyar shine mata wannan aika aika yan uwa mu kaddara abin da ta faɗa ba haka bane ya sauke haƙƙin da Allah ta'ala ya ɗora masa ya kama ta da laifin ta ɗaukan masa kuɗi bata cancanci wannan aika aika da ya yi mata ba wato wannan kalubale ne a gare mu baki daya tun daga kan iyaye da mu mazaje da muke auren mata da matayen da ake aure wallahi kullum sai yus'al sai Allah ya tambaye mu baki daya za a tambayi iyaye a bisa wani dalili kuka aurar da 'ya'yanku mu mazaje a wani bisa dalili muka auri mataye ke ku mataye bisa wani dalili kuka auri mazaje matukar dalilan mu busi taliyin da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na ka'idan aure ba to wallahi mun fada asara kuma sai mun cizi dan yatsa kuma tun a duniya irin waɗannan abubuwan za su dinga faruwa da mu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da ka'idan duk wanda za ku aure duwa da ku abin da ya kamata ku fara dubawa na farko addinin sa mutum ne mai addini wanda ya san Allah yana kokarin kiyaye dokokin Allah yana kamanta bin Allah sannan abu na biyu wato ɗabi'a domin da ɗabi'a nan da ita ake zaman aure da ita zai tausaya mata da ita zai jata a jiki da ita zai kyautata mata da ita zai samu consciousness in sauke amanan da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa amma daga lokacin da ya zamto manufar aure ba wa'annan abubuwan ba ne, to is likely a dinga samun irin wa'annan matsalolin a cikin gidajen aure shi yasa iyaye wallahi ku dinga roƙon Allah ta'ala ya haɗa 'ya'yanku da masoyansu ba makiyansu ba mata ku dinga roƙon Allah ta'ala ya haɗa ku da masoyanku ba makiyanku ba domin duk wanda zai miki haka sai makiyinki ba masoyinki ne zai miki irin wayannan abubuwan ba maltreating mata a gidan aure ƙarfi da yaji muna ƙoƙarin normalizing ɗin shi a society mu wanda wannan ba manufar aure ba kenan namiji ya daki mace ya zage ta ya ci zarafinta ya muzanta ta ya mata dukkan wani nau'i na cin mutunci wai kuma da zunan zamantakewan aure rashin ɗaukan matakan da ya dace da addressing abin yanda ya dace shi sa abubuwan suke escalating kowane lokaci amma da a ce ana addressing abin sai ya zama gani ga wani ya isa wani jin tsoron Allah amma mun ga yanda wani yake wulakanta matar shi ba wani matakin da aka dauka duk abin da iyayenta kawai suke faɗa sai dai a ce ta yi haƙuri a ka na uba wannan in yarka ce wallahi in baka hukunta wannan mijin ka kai shi gaban hukuma a hukunta shi ba wallahi ka ci amanar yarka ka cutar da yarka kuma da yawa daga cikin iyayenmu suna da wannan mentality din duk abin da za a yi wa mace a gidan aure tabbas akwai mata waɗanda suke wato marasa jin magana wanda ba sa bin mazajensu abin da yake kan kyan iyaye duk lokacin da magana irin wannan ta taso ko bincika in abin da ya kamata ku tsaya wa 'ya'yanku ne ku tsaya musu in abin da kuma ya kamata 'ya'yan naku ne ba su da gaskiya ku ba shi rasin gaskiya ku haƙurtar da su ku nuna musu zamantakewan aure ibada yanzu lokacin da wannan bawan Allah yake dukanta muƙaddara ta samu wani makami me kake tsammani wayannan cases sun da dama suna faruwa da yawa daga cikin irin wayannan abubuwan maza su suke tirigirin din faruwar irin wayannan abubuwa saboda haka kowa ya sai rariya ya san zai zata zub da ruwa kada kokarin wai sai kun aurar da 'ya'yanku da wuri ya sa ku je ku yi kuskure ku dinga haɗa su da tijamukai wanda za a zo ana dana na sanin irin wayannan auren ko na makamancin haka na rantse da Allah gwanda yarinya ta zauna ta shekara talatin sama da talatin Allah ta'ala ya haɗa ta da right person dan ta yi aure a early age inta tana shekara sha ta auri ta jami'i ko na makamancin haka kowa da yadda Allah ta'ala ya tsara musu rayuwa in Allah ya kaddara miki rayuwa sai kin eh, samun namiji nagari sai da shekara talatin ki zauna Allah ya haɗa ki da right person ki rayuwa cikin jin daɗi ki bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kuma iyaye garajen don wance ta yi aure wance ma sai ta yi aure a rufe ido a haɗa ta da ta jami'in yaro a daga baya a dawo ana da na sani duk wannan abin sai mun yi bayanin sa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ba mu ikon sauki manonin da suka hau mu gabaki. Dadi Lola ya yi kace-kace da Bado kan kwamidin da yake yake nuna matarsa a shafukan sada zumunta. Dadi da ya yi alawari da mummunar halin da Badu yake yi inda yake nuna matarsa ta sunna a cikin kwamedin da yake yi wanda hakan kwata-kwata Dadi Lola ya kira hakan da sabawa addini da kuma al'ada na malam Bahaushe. Lallai wannan mummunar ɗabi'a turawa ne suka fara yin ta inda koda an yi aure za a ci gaba da nuna wa duniya irin rayuwar auren da ake wanda kuma hakan bai dace ba domin musulunci ya bayyana cewa lallai kowa ya ɓoye iyalinsa a cikin gida. ba wai kai aure ka zo ka dinga nuna ta a shafukan sada zumunta har kuna yin bidiyo kuna abubuwan da bai dace ba lalle da lola ya bayyana cewa ya kira shi shi bado ko har ta whatsapp sun yi magana amma har yanzu bado ya ƙi ji to masu sauraro ga nan dai faifan bidiyon sai ku gane wa idon ku yadda abun ya kasance amma kafin nan ku danna mana subscribe da na naga ina kusanci da kai sai da na kira ka na neme ka na ce maka da cewa ba a wasa da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce maka da cewa aure sunna ce babba da ya kamata a killace shi ba wasan kwaikwayo bane ba drama bane ba Hausa film bane ba Nollywood bane na maka maganar nan a wasa baran manta ba na ce maka dan girman Allah ka killace auren ka ka ba ma matanka daraja saboda shine darajanka kuma shine kimar ka idan duniya idan kuna wasan kwaikwayon kowa ya san da cewa kai comedian ne so ka je kai wasan comedian ka da waɗanda suka ballagazar da kansu a titi suka mai da kansu shara amma wannan tunda ka aure ta mata ce ta sunna dan Allah ka killace ta ka ba ta girma saboda shi gidan aure an san da cewa privacy ne ya kamata ya zama privacy ka ne ya zama private life ɗinka ne ba wai a me da matan auren su koma yan drama ba na maka maganar nan kace min da cewa irin ba na duba zamani generation to ana generation da zamani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ai shi sunna sunna ce ba abin da ya hada sunna da generation zamani ka je kai aikin zamanin ka a can na shashanci na daban shi wannan zamani ne je ka yi shi amma kuma sunnan manzo Allah ba a zamani da shi shi sunnan dole sai an bisa ake samun daidai saboda ita sunnan ibada ce kuma ibadan ne ya kamata a tsaya a yi a mai da hankali a kansa kuka mai da shi shiririta ba irin magana da ba maka ba a WhatsApp ba kai kaɗai ba na ce duk wanda suke wannan abin na taɓa bidiyo akai bai kamata ba aure ne sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan ku should be your privacy gidan zaman auren ku ya zama privacy ku zamantakewar ku ya zama a killace aure sirri ne ba drama bane in ma kun mai da shi wasan kwaikwayo kun ce a ah, kuna yin drama ne da shi to eh kun yi ne saboda nishadi ko kuma wani abu wa ya gaya muku da cewa an yarda wani wani namijin wani zandikin kato ya kalla fuskar matanka da suran ta sanya suran jikin ta yake wa ya gaya muku ya kamata a san makwancin ku wa ya gaya muku da cewa ya kamata duk abin da kuke shi daidai ne to yanzu gashi nan ka ja mu kanka ka je a cikin wasa na ga mutane suna ta video wai ka sake ta to ka sake ta ba a wasa da saki sai ce maka ba a wa kamar da na gaya maka ba a drama da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba a wasa da saki a sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan saki in tabbas haka din ne inda mutane suke ta faɗa suke gaga to saki fa ta saku saki ta saku duk wani zama da za ku zaman daduro ne da zaman zana bara mu dole mu fito mu gaya muku gaskiya gaskiya ɗaya ce kuma bayan ta sai bata saki ta saku abin da za ka yi shine ka je ka ko ta ko iwalau eh, ku me da auren ku don ku yi zaman sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda kuma saki uku ne ta koma gida ta yi zaman uh, idda ta aure wani ban san irin sakin da kai ba ba a wasa da saki kai ni a inda na sani ma in ba wai dan kawai ana duba wai dole sai an furta kalmar saki ba namiji ko kulle miki kofa yayi kika kika samu kofan a kulle kin sakin ki yayi namiji ko cin ke fita fita ki bar min gidana sakin ke amma to an fi so wai a jika kalma furtan sakin ne ko kuma ka rubuta shi a rubuce shine ainihin aka fi bada karfi akan mutum ya saku to me ya kai ka shiririta me kai ka sharme amfanin neman ilimi fa kenan fa ku nema ilimi ku nema ilimi duk abin da za ku yi ka ku yi shi a cikin jahilci da duhun kai to ma sauraro anan muka kawo muku karshen labarin amma kafin mu tattara gabitar muhimman kanunsu su Kunde da cewa wata mata ta bayyana yadda mijinta ya mata dukan kawuka don ta ɗaukar masa naira 500, inda a halin yanzu jama'a da dama suke ta'allawa wadai da wannan mummunar ɗanyen aiki lalle abubuwan da suke faruwa ba su dace ba kwata-kwata lalle ya kamata hukumomi su shigo wannan rikici da kuma wannan abubuwa da ke faruwa domin kuwa wannan abu da ake yi cin zarafin mata ya fara wuce gona da iri kana kuma kun ji cewa dadilola ya yi kace-kace da bado kan rungumar matarsa da yake a tiktok yana bayyana wa duniya lalle dadilola ya yi alawade da abun da bado yake inda ya bayyana cewa har sun yi magana da shi a faifan whatsapp amma kuma ya ya bi maganar nasa to ma sauraro kar ku manta ku danna mana subscribe da kuma alaman ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora ku ta lafiya